mun yi wato bako daga najeriya shine sheikh mansur isa yalwa da ya sauko yanzu nan duk al'ummar da bata da matasa ba za ta iya ci gaba ba babu wani mutum ɗaya daga cikinmu da allah zai tara masa komi da komi kafafu biyu na addinin musulunci su ne ɓangaren haƙƙin allah wanda shine kafa ɗaya da ɓangaren haƙƙin mutane bil'adama wanda shine ɗaya kafa amma wallahi duniya ranar da ta tashi rabuwa da kai za ta maka koran kare kuma ba za ta baka komi ba sai mita biyu inda za ka iya kwantawa وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان الذي سخر لنا هذا